طَاعَةً farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360 a jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka tambara FM a birnin Yamai gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zikin tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai, kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya, bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na wato ko kun san wanda Abdullahi Sadu Katsina ya shirya kuma zai gabatar. bayan shi kuma akwai mu ɗauki da shirin nan na muryoyin masu saurare inda kuke bayyana mana ra'ayoyinku da kuma yadda kuke jin shirye-shiryenmu da muke yaɗawa. Daga ƙarshe sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau kamar yadda muka saba. To da fatan zaka kasance tare da mu kuma za a ji daɗin shirin. Amma yanzu lokaci ya yi da za a gyara zama domin kuwa na shirya tsaf zan karanta muku cikakkun labaran duniya da muka saba kawo muku. Ai saurare lafiya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. Ministocin harkokin wajen kasashen Iran da Rasha sun tattauna kan rikicin yankin da kuma yankin Falastinu. Ƙasar Amurka na shirye-shiryen aikewa sojoji guda dubu a iyakar Isra'ila da yankin Gaza. gwamnatin tarayyar najeriya za ta kare sojinta da ke kan ko kuma da ke bakin aiki in ji ministan tsaro na ƙasar to madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran ministocin harkokin wajen kasashen iran da rasha sun tattauna kan rikicin yankin da kuma yankin falastinu ministan harkokin wajen kasar iran abbas arakci ya tauna ta wayar tarho da takwaransa na kasar rasha sarvi lavrov inda suka mayar da hankali kan zuwa da suka shafi yankin da ma kasa da kasa. ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta bayyana cewa irakci da ya jaddada game da mahimmancin zaman lafiya a yammacin asiya lokacin da yake ishara game da rikicin baya bayan nan da ya faru tsakanin pakistan da kuma ko afghanistan da ya koma bangaren batun falastinu kuma arakci ya soki matakin amurka da kasashen turai suka dauka a kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya da gabatar da daftarin kuduri na neman tilasta tura dakarun ƙasa da ƙasa zuwa yankin gaza da falastinu ya ce wannan kuduri ya yi hannun riga da kishin ko kuma da ginshikin yanci da kuma haƙƙin ƙasa ta zaɓi ta ko kuma ta za a makanta makomarta A nasa ɓangaren Ivory wato Lavrov ya yi maraba da tattaunawarsu kuma ya ce Rasha a shirye ciki ta ci gaba da yin aiki tare da Tehran da kuma tuntuɓa kan batutuwa da suka shafi yankin na wato da yankin gabas tsakiya. Amurka na shirye-shiryen aikiwa da sojoji guda dubu iyakar Isra'ila da yankin Gaza. rahotanni sun bayyana cewa kasar amurka tana shirin kafa sansanin soji don aikewa da dubban dakaru zuwa iyakar isra'ila da yankin gaza a lokacin da ake fargabar wata sabuwar kasada da kuma sha'awar taimakawa gwamnatin mamaya wajen karbe ikon kula da yankin a nan gaba hanta na ganin wannan shiri yana zuwa ne saboda irin bakin jini da isra'ila ta yi a duniya bayan san ƙayar dange ta yi a yankin gaza da ta fara tun daga watan oktoban shekara 2023 wannan ya sa tel aviv ta buƙaci abokiyarta ci gaba da aiwatar da aniyarta a nasa ɓangaren jami'an gwamnatin falastinu wato ya yi gargaɗin cewa duk wani mataki da za a ɗauka na ƙoƙarin canza wani ɗan mamaya da wani kawai canza sojin isra'ila ne da na ƙasashen waje idan ana iya tunawa tun a watan nuwamba ne babban jami'in ƙungiyar hamas musa abu marzuk ya bayyana cewa ba su taɓa amincewa da irin wannan mataki ba a baya bayan nan washington ta miƙa wani daftarin ƙuduri ga kwamitin sulhun misal ɗinkin duniya da neman kafa wata sabuwar runduna mai suna isf da za su zauna a yankin gaza aƙalla na shekaru guda biyu gwamnatin tarayyar najeriya za ta kare sojojinta daga bakin da ke bakin aiki ministan tsaron najeriya muhammad badaru ya tabbatar da cewa ma'aikatarsa ta da shugabannin rundunar soji za su kare kowanne jami'i da ke bakin aikinsa bisa doka. Badaru ya bayyana hakan ne yayin da yake zantawa da 'yan jarida a ma'aikatar tsaro kan bikin tunawa da sojin Najeriya na shekara ta biyu da ashirin shida wanda ake gudanarwa a cibiyar tsaron ƙasa National Defense College Abuja a ranar Laraba. Kalamansa na zuwa ne bayan rikicin da ya barke a bainar jama'a tsakanin ministan babban birnin tarayya Abuja Nelson Wuke da wani jami'in rundunar sojan ruwa Laftanar AM Yarima kan wani fili da ake da ke Abuja da ake zargin mallakar tsohon shugaban rundunar sojan ruwa ne Vice Admiral Zubair Gambo mai ritaya. Ya ce, a ma'aikatar tsaro da ma rundunar sojoji gaba ɗaya, za mu ci gaba da kare jami'anmu da ke kan aiki. kuma a bincike kan wannan lamari ya zama wajibi kuma muna tabbatar da cewa duk jami'in da yake aikinsa bisa doka za a kare shi ba za mu bari wani abu ya same shi ba matukar yana aikinsa yadda ya kamata kuma yana yin aikinsa ne bisa doka. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. thank you To da kyau, yanzu kuma ga ci gaban labaran. Iran da Pakistan sun yi kira da a yi aiki tare, wato sun yi kira da a yi aiki tare don tunkarar makiya. Ƙasashen Iran da Pakistan sun yi kira da a yi aiki tare da yada da ƙara danƙon zumunci tsakanin 'yan majalisun ƙasashen domin tunkarar babban makiyinsu kuma sun yi tir da matakin da wato kai hare-hare da Isra'ila ta yi da kuma ta'addanci a yankin. a wani bayani da suka fitar a wata ganawa da suka yi a bayan taron 'yan majalisu da a gudanar a yau laraba a birnin islamabad mataimakin kayakin masar dokokin kasar iran ali nikbad da takwaransa na kasar pakistan sardar ayaz sadiq sun jaddada game da matsayin kasashen na irin gudunmawa da suke badawa a yankin da kuma lamuran da suka shafi kasashen musulmi nikbad ya bayyana gamsuwarsa game da sanin ya kamata ƙasar Pakistan kuma ya tar da hararen ta'addanci da aka yi a baya-bayan nan a birnin Islamabad inda ya mika ta'aziyya ga iyalan waɗanda lamarin ya shafa da al'umma da kuma gwamnatin kasar ta Pakistan. Kana kuma ya jajinta wa ƙasar Pakistan game da eh, ko kuma ya jina wa kasar Pakistan game da goyon bayan da ta bawa Iran a lokacin yakin kwanaki goma sha biyu da Isra'ila a watan Yuli. ya ce lokaci ya yi da ƙasashen biyu da ke makwabtaka da juna za su yi amfani da wannan damar wajen ƙara faɗa alaƙa da ke tsakaninsu. To da ƙarshe za ku cewa shugaban ƙasar Iran ya aike da saƙo na musamman zuwa ga yare mai jiran gado na ƙasar Saudi Arabia. Hukumar kula da aikin hajji ta ƙasar Iran ta bayyana cewa shugaban ƙasar Iran ya aike da saƙo zuwa ga yarima mai jiran gado na ƙasar Saudi Arabia Muhammad bin Salman a wata ziyara da suka kai a birnin Riyad a baya-bayan nan. Wannan saƙo yana nuna irin ƙoƙarin da ake yi ne na ganin an daidaita da kuma ƙara yin aiki tare tsakanin Riyad da kuma Tehran. Bisa la'akari da irin tattaunawar da aka yi a shekarar bara, diflomasiyya ta addini da ke kewaye da aikin hajji na shekara-shekara ta kasance mai muhimmanci don samar da zaman lafiya. Ali Riza Rashidiyan, shugaban hukumar aikin hajji ta ƙasa ta ƙasar Iran, ya kai ziyara ƙasar Saudi Arabia ne domin rattaba hannu kan shirye-shiryen yarjejeniyar aikin hajji da za a yi a shekara ta 2026, kuma ya jaddada cewa zai ci gaba da bin tsarin da aka yi amfani da shi a shekarar ta gabata, yayin da jami'an Saudiya suka yi alkawarin ba da cikakken haɗin kai da ake bukata. yarjejeniyar da aka kulla ta kunshi abin da ya shafi gidaje sufuri da kuma kayayyakin abinci kiwon lafiya da sauran abubuwan da ake bukata na yau da kullum a birni mai tsarki babban burin iran shine kamar dukkan shirye-shiryen a watan sha'aban kuma ya alkawarin yin aiki tukuru a lokacin aikin hajjin da za a yi a shekara ta 2026 mai kamawa. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na sharhin bayan labaru. Jama'a masu Assalamu alaikum. Barkan mu sake saduwa a cikin shirinmu na sharhin bayan labaru wanda zai muku tsokaci kan damuwar da Isra'ila ta shiga bayan zaben Zaharan Mamdani a matsayin sabon gwamna ko kuma magajin garin birnin New York na Amurka. Da fatan masu sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. watsa jawabin sabon zaben magajin garin new york Zahra mamdani da aka yi bayan cin nasarar zaɓe da ya yi kai tsaye a kafin yaɗa labarai ya cusa damuwa da bakin ciki a zukatan gwamnatin hayuniya kan yadda mutumin da yake tsananin nuna adawa da ita ya zama shi ne zai jagoranci birnin da yake kunshe da dubban yahudawa da ke rayuwa a cikinsa cin nasarar mamdani ɗan shekaru 34 da haihuwa ya jawo cece kuce mai tsanani tsakanin 'yan siyasa da kafan sadarwar haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma sanya alamomin tambaya gaba nasarar ga yahudawan amurka ko kuma matsayin isra'ila a ƙasar amurka wannan ya sa ba da ɓata lokaci ba suka koma tattaunawa kan irin bala'i da suke fuskanta na zaben mai tsananin adawa da isra'ila a sabon mayo ko kuma magajin garin birnin new york edgar laberman shugaban jam'iyyar isra'ila gidanmu mai adawa kuma tsohon ministan harkokin wajen isra'ila ya faɗi ta hannun magana da yawunsa cewa hakika wani mummunan abu ya afku don haka ya yi kira ga yahudawa da ke zaune a new york da su yi hijira zuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ba za mu suna so su ci gaba da wanzuwa a raye haka zalika isra'ila ta mayar da martani mai zafi kuma ta cikin fushi wanda kaɗan ne daga cikinsu suka amince a yi bincike kan yadda siyasar isra'ila da abubuwan da ta yi a lokacin yakin gaza ya yi tasiri sosai wajen samun goyon bayan al'umma har suka zaɓi mamdani a ƙasar amurka kuma ya kasance musulmi ne na farko da kudancin asiya da aka zaɓa a matsayin magajin birnin new york wanda yake babban tarihi ne a ƙasar amurka ila masu saurare za su san matsayarsa kan isra'ila da falastinu a fili yake cewa a lokacin yakin neman zaben mamdani ya ƙi yarda ya amsa tambayar da aka yi masa ko shin zai amince da samuwar isra'ila a matsayin ƙasar yahudawa sai dai ya taƙaita da faɗin cewa ya yi imanin cewa wajibi ne dukkan al'ummarta su zama suna da haƙƙi iri ɗaya ba tare da la'akari da addininsu ba kana kuma ya zargi isra'ila da ake ta kare dangi a gaza kuma tuhuma ce da wasu hukumomi na musar ɗinkin duniya suka goyi bayansa da kuma wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa haka zalika ya wani goyon bayansa a fili ga al'ummar falastinu da ake zalunta wannan ya sa aka yi tiyaya tashi da sukarsa a kafin yaɗa labarai musamman da ya kauce ma ba da amsa game da tambayar da aka yi masa na shin wajibi ne hamas ta ajiye makamanta inda ya taƙaita a nan ma da faɗin cewa ya zama wajibi ga dukkan ɓangarorin biyu hamas da isra'ila su yi aiki da dokokin ƙasa da ƙasa haka zalika daga cikin abubuwan da suka ƙara jawo cece kuce shine lokacin da ya bayyana cewa idan ya ci zaɓe ko shakka babu zai aiki da hukuncin da kotun duniya ta fitar na ba da warantin kaman prime minister isra'ila benjamin netanyahu idan ya saka farsa a birnin new york masu sharhi da dama suna ganin cin nasarar mamdani akwai darussa sosai da isra'ila ta koya inda wani dan jarida amir tribune ya faɗi a jaridar haares cewa cin nasarar da nasara ce ga demokuraɗiyya a dukkan ƙasar amurka yana mai ishara cewa lallai matsayin isra'ila a jam'iyyar democrat ya yi ƙasa sosai kuma ya ce wannan nasara ce za ta baiwa ɓangaren da ke adawa da isra'ila ƙarfin gwiwa a cikin jam'iyyar a gefe guda kuma a dama ne suka nuna farin ciki a garuruwansu da sansanin 'yan gudun hijira inda suka da bukukuwa na murnar cin nasara lashe zaben da mamdani ya yi wanda wasu da dama ke gani ya kafa tarihi a siyasar amurka mustapha bargusi kusa a ƙungiyoyin gwamnati kwatar 'yancin falastinu ya faɗi cewa wannan wani yunkuri ne da matasa suka jagoranta da kuma samar da sauyi a tarihi da ƙarshe dai batun zaben mudani ya zama abin tattaunawa a ɓangarori daban-daban na duniya musamman ganin cewa shi musulmi ne kuma ɗan shi'a don haka zabensa ba a ganinsa a matsayin wani abu sabon abu a birnin new york wata alama ce ta kawo sauyi a ƙasar amurka canji da ake ganin zai kawo babban cikas a alaƙar amurka da tel aviv kuma zai ba da wata dama ga waɗanda ake adawa da su kan magana kan falastinu a tsakiyar amurka a yau yanayin da ake ciki a amurka da gwamnatin trump yana fuskantar babban matsala wadda ke da wahalar shawo kanta ko kuma tare da tashin hankali a cikin al'umma a amurka ba alamun wannan tashin hankalin sun bayyana bayan da masu goyon bayan ra'ayin sahayuniya na amurka da gwamnatin trump suka ki amincewa da gaskiyar waɗannan canje-canjen da ke faruwa a cikin al'ummar amurka ɗaya daga cikin alamomin wannan canjin shine nasarar mamdani wanda ba zai faru ba idan ba don ambaliyar akasa ba juriyar gaza da mutanenta nasarar mamdani ba komai ba ce illa ƙarshen dusar ƙanƙara wadda ke cikin mutanen da suka gaji da isra'ila da laifukanta da kuma ɗaya ɗan adam doka da ɗabi'a abin da ke tafe zai iya zama mafi tsanani da masu kuɗi ko masu hafutuka da kuma manyan mutanen amurka fiye da tasirin nasarar mudani da ya samu a zaben da gudanar a ƙasar amurka inda aka zaɓe shi a matsayin sabon magajin garin birni mafi girma tarin jama'a a ƙasar amurka. ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau Laraba goma sha biyu ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan Jumada Ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru sittin da tara da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗaya tara da hamsin da shida sojin isra'ila suka aiwatar da wani kisan kiyashi akan falasdinawa a wani sansanin yan gudun hijira wanda yake rafa a cikin yankin gaza ta ke falasdino yahudawan sayuniya sun aikata wannan kisan kyashi ne bayan da suka sha kaye a yakin da suka shiga kasar masar akan mashigar ruwa ta suez da goma ne dai aka kashe a sansanin yayin da wasu kimanin dubu ɗaya suka samu munanan raunuka gwamnatin yahudawan sayuniya ta aikata hakan ne akan idanun al'ummomin duniya kuma ta samu ƙarin goyon baya daga manyan ƙasashen turai waɗanda suka hada da amurka da kuma birtaniya masu ko kun san cewa shekaru 111 suka gabata a ranar irin ta yau malaman shi'a a ƙasar iraki suka fidda wata fatawa ta yaki da turawan ingila 'yan mulkin mallaka waɗanda suka shigo ƙasar a lokacin da ƙasar kasar iraki wani bangare ne na daular usmaniya kafin haka 'yan shi'a a ƙasar iraki sun sha wahala a hannun daular usmaniya amma ganin cewa sojojin dolar usmaniya a lokacin ba sa da karfin fuskantar sojojin mamaya malaman addini a kasar iraki suka ba da fatawar kare kasarsu daga sojojin ingila 'yan mulkin mallaka nan kuma wasu manyan malaman addini suka shiga fagen gwagwarmaya kai tsaye da 'yan mulkin mallaka wanda hakan ya karfafa gwiwar sauran mutanen kasar musamman ma dai matasa sai kuma abin ban takaici wanda ya faru a lokacin shine sojin dolar usmaniya na turkawa sun taimaka wa turawan ingila wajen murkushe yunkurin da al'ummar kasar iraki suke yi na yaƙi da mulkin mallaka wanda da karshe dai kai ga turawan suka samu nasara kuma suka mamaye ƙasar iraki baki ɗayanta masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau sayyid murtaza fasandide yayin marigayi imam kumaini ya rasu bayan shaɗar mahaifinsu ayatollah mustapha kumaini ayatollah fasandide ne tare da mahaifiya da kuma yar uwar mahaifinsu suka ɗauki nauyin kula da marigayi imam kumaini. Aitullah Fasin Dide ya yi karatun ilimi a cibiyar Hausa da take birnin Isfahan a tsakiyar kasar Iran. Bayan ya kai ga matsayi na Ishtahadi ya dawo gida a garin Khomein inda ya shiga da karantarwa. A lokacin gwagwarmaya da sarakunan kasar Iran ne tare da ɗan uwansa margayi Imam Khomeini suka shiga gwagwarmaya da sarakunan Pahlawiyawa. An sha gurfanar da shi a gaban kotun soji domin hukunta shi. Bayan nasarar juyin Johali a kasar Iran din ya nisanta kansa daga duk wasu al'amura na shiga harkokin siyasa sannan kuma ya ci gaba da goyon bayan dan uwansa marigayi imam kumini da kuma girmama shi masu saurare ko kun san cewa shekaru 83 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha biyu ga watan nuwamban shekara ta 1942 aka kawo ƙarshen yakin alamin wanda aka yi a arewacin afirka banda jamus ta sha kayi a hannun kawance a lokacin yakin duniya na biyu a lokacin da sojin italiya a wasu yankuna na arewacin afirka suka kai wa sojin birtaniya da ke cikin kasar libya hari hitler ya taimaka wa italiya tare da samar da makamai masu tarin yawa musamman ma dai makamai masu lizami sannan kuma ya rage wa birtaniya karfi a yankunan da take iko da su wannan ya sa ala tilas turan birtaniya su hukuma cikin kasar masar wadda take da tazara mai nisa daga wuraren duk da haka saboda ingila tana da bukatu waɗanda suke da alaka da albarkatu masu tarin yawa a yankin gabas ta tsakiya ta yi mike domin yin gwagwarmaya da nufin kare waɗannan manufofi nata sannan kuma ta koma ta sake wani gagarumin shiri inda ta fuskanci sojojin jamus da italiya a ƙarshe dai an yi wani gagarumin yaƙi a yankin alamin a tsakanin sojin jamus da kuma na burtaniya a ranar 23 ga watan oktoban shekara ta 1942 sakamakon yadda jamusawa suka sha kashi a cikin tarayyar soviet wanda hakan ya raunana gurar sojojin jamus da kuma yadda adolf hitler ya mai da hankali matuƙa wajen yaƙe-yaƙe waɗanda ake yi a nahiyar turai wannan ya hana shi mayar da hankali akan yankunan arewacin nahiyar afirka da kuma kiyaye wannan yanki har zuwa lokacin yaƙin alamin da sojin birtaniya suka fatattaki sojin jamus da na italiya daga wannan yanki inda kuma sa kaddamar da wani gagarumin hari tare da canza ma'aunai na yaƙi da na soji domin samun ta tagomashi a ƙarshe dai wannan yaƙi ya ƙare a ranar goma sha ga watan nuwamba na shekara ta 1942 kwace alamin ya jawo wa jamus matsaloli masu tarin yawa domin ko bayan wani lokaci gwamnatin fascist ta italiya a ƙarƙashin jagorancin musulini ta ruguje saboda matsaloli na cikin gida da kuma na tsaro wanda hakan ya yi matuƙar tasiri a kan jamus sakamakon rasa gwamnatin italiya babbar ƙawarta wadda take mara mata baya a cikin dukkanin yaƙe-yaƙe da take yi a wancan lokaci ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ku masu saurare. Hassan barka a gadas ne ke muku lale marhaban a cikin shirin. karshen kowane mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama ta isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki don haka ba tare da bata lokaci ba malami na farko sai ka share mana fage Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa masu sauraro na Iran. Barka da wuni yau fatan kowa wuni lafiya ina muku fata alheri. Ya kwana biya ayyuka to masha Allah muna jin daɗin wannan shirin da ake gabatar da shi kowane lokaci. Kai tsaye kuna ta da siya manaja mai kabu bakin kofar ta shafa na jihar da magarin daga nan jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Musulunci Radio Iran mai albarka. Kuna tare da Usman Mamman wanda aka yi da sani Usman Bulat daga nan birnin Agar Jamhuriyar Nijar. Da hulan farko har ta karshe duk wanda ke cikin wannan grup mai albarka ana mai fata alheri ina gaida kowa da kowa ana muku barka da shiga sanyi. Ina fata ubangiji Allah ya da muku shiga lafiya Allah ya mu karshen shi lafiya da alheri ina gaida kowa da kowa ana gaida jagoran shirin namu Hassan Barka ana muku fata alheri. Allah sa mu kasance lafiya insha Allah. radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu ɗanbare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar muna cikin ƙarshen mako hassan barka nasiru malam nasiru falalu domin gaisuwa da fata alheri yau akwai iso maɗaitai akwai yafi mai aski ba da raka akwai shugaba na kwamiti na masu kira da shurare na afirka alkasun baba akwai dozman taksi moto domin gaisuwa da fata alheri zuwa ga abokina na kaina sarkin aiki din ƙasa akwai duka masu kira da shurare na afirka usman mai dala allah ka babu mai dala mu kashe duka jiskorai dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga kwamiti na masu kira da shurare na afirka gaba daya gaba daya kaf wanda suke ciki sai muku ta bature bawai a yi karshen mako lahiya Assalamu alaikum Radio Tahrir mai Musulunci suna na shugaba Ilami Kanti da shayi kin daura dangance da kuke bamu dama yau juma'a ga gaida uwa da amana arziki ina gaida malam Bashir mai takalma layin difa cikin tashar da magaran akwai eh, Muhammadu dan bari bari wanda yake yame akwai malam Ibrahim Shushina wanda yake garin Kasagi akwai Isuhu mai kayan kwali wanda yake cikin tasha akwai zane da alafi kifa wanda yake medic akwai sanusi madatte isu matatte akwai hashim eh, samunu wanda yake haske dan mutan limanci akwai sanusi wanda yake agadas ba zan manta da alhaji shaibu wanda yake babura ba zan manta da babandi mamman bande Eh, ba zan manta da ɗan tsamage wanda yake garin bande akwai shugaba Zubairu mai matala wanda yake da magaran akwai alhaji eh, musa adamu wanda yake yekuwa da duk 'yan kungiyar zaɓi sanka da fada da najeriya da nijar da duka afirka ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti shayi gargin daura hassan barka mun gode alasaka da alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radon jamhuriyar musulunci da ke Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan wadu daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi ko muni rin takwarar ka birnin kwankwaron take mai yada labarai ne na kungiyar masu kira da masu rarrahi jihar Maradi Gaskiya ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka amarnin ka na ga alkasun babali ma agaris akwai Aishatu Sayar agaris akwai Alhaji Amman Tarihi mai Nijar akwai Muhammad Dan Bari ya mai Nijar akwai tsoba ka tsoba mai albarka da ke can birnin yamai akwai rahmatu isaka da ke birnin kantagaraga akwai malam kabiru wajen makarantar malam abu birnin marda akwai hajar bilu malam adam sarki aiki na kasa akwai sabon haske dan mutan limanci akwai sani da mano yan wada inda ba gaskiya ba tsoro nan jaje maradi akwai malam aliban kula nan birnin maradi akwai mai gidan alhaji koro na angon zare akwai matan gidan shahiya aisha hajiya amina hajiya lela'u akwai alhaji musa na abili mai nan kowa sha bakwai maradi akwai gaisuwa ta musamman zuwa gabar shahin dan garin kasa gi akwai abdullahi teliyar mai gidan mutuncin mai dan malam jihar maradi akwai murtala mai gini ne ke dangwami cikin komin din mai yara akwai ta musamman zuwa ga kabilu sulu usman da ke da magana akwai sarasu kasimoto da ke da magaran akwai mai aski ba da raka akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Iliya mai kantir shayi girkin daura akwai Binyamin Agwar Maji Najeriya akwai gaisuwa ta musamman Abdullahi eh, Ibrahim mai gode a Kimba jihar Neja akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Isa da dan suwa na birnin Wurci akwai mai gari Idi Nikitamu akwai Yawo dan Kili Nikitamu akwai Sha'ibu ta Gwamnati wanda ba a saka duka birnin Kitamu akwai na Kwari mai gyaran mai motuna da ke nan gidan Riji akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga Alhaji Malam Tsalha mai kamiya da ke sabon mashi akwai matan gidan shi Amiri da Mariya da Rakayya da Amriya da akwai raka akwai hajji annabi sai da banza da ke can garin lambar da akwai matan English Amurka bara muna tare To masu saurare kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin. Sashi Hausa na gidan Radon Jamhuriyar Musulunci Iran barka ku da wuni, barka ku da wannan dare na Juma'a. E, farko dai suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasage Jamhuriyar Nijar, mamba na masu kira da saurare wanda suke reshen jihar Muradi. Eh, ina muku fatan alkhairi mun zo hidin karshen mako wanda kuke ba mu dama muna isar da sakonnin gaisuwa ga abokan arzika na kasashen afirka baki daya to farko ina gaida dan uwana amini na na kai na samun haske dan mutan limanci a madadinsa ina masa fatan alkhairi akwai Mallam kabiru na makarantar Mallam. abba wanda yake nan garin maradi akwai malam rabiru sarkin aiki na kwallon zabi sanka nan garin maradi akwai aliban kula. nan garin maradi akwai abdullahi yaro mai ganin mutuncin mayya wanda yake nan garin maradi akwai malam mamman mai kaji wanda yake garin kwankwaza akwai murtala magini wanda yake garin dangwami akwai yan gidan rumji baki da yana masu fatan alkhairi a madadin na kwari mai gyaran motutuka yana masa fatan alkhairi idan na ketara babban birnin yamai akwai tsoho isa mai albarka akwai muhammadu dan bari bari wanda ke babban birnin yamai akwai rahmatu isaka wanda take babban birnin yamai akwai ibrahim gadon kaya dan walhu wanda yake garin kwankwaran dam akwai alkasin shugaba na masu kira da saurari wanda yake birnin agadas akwai alkasin ma'az wanda yake birnin agadas akwai hassan alhaji umar wanda yake garin da magaran akwai ali akwai mamman lawali dan kwairo wanda yake nan garin da magaran akwai isa mamman dala bushiri wanda yake nan garin da magaran Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar Musulunci Tehran suna na mai magana samu na suke dan mutane mutumar ɗan jamhuriyar jan dangance da shiri na karshen mako na gaida 'yan uwa da abokan arziki. to matakin wani kwasa barka ina gaida kai da dukkan abokan aikin ka alkasim babu ar ina ma fata alheri domin gazuwa zargaka ila mai da shayi shugaba ina ma fata alheri wata kana cikin ƙoshin laya san dan jaja murtala mai gini ibrahim gadan ka dan walu eh, Eh, Ibrahim Shawara garin Kasagi na kwatare a Damaraka ta sawa na kwatare ne Zakariya Salu gidan Rimshi na kwatare na garin mai gyara mota da kenan gidan Rimshi ina kwatare ne domin gaisuwa da wata zuwa gare ka eh, amma kuma ka wani kilo garin kaka da na kuka magaji da haruna ada da ke dara da bangar ta gare ka kwance mai igiya da ke nan cikin kadiro layin eh, eh, kusan gidan wanka ina maka fata rai kwance mai sai da igiya da wata da zuwa gare ka domin da ka abu dan kwamna ina maka fata rai domin gaisuwa da wata da gare ka usman musa shugaba na eh, fada rayuwa sai da kudi da wata da zuwa gare ka domin gaisuwa da wata da gare ka ibrahim mai cajin waya da ke nan kadiro da kai da agada mai gyaran salula da sani oke mai da baga kadiro da wata da zuwa gare su bashir yaku ku na fata da mun gaisuwa da wata zuwa ga dukkan masu kira da saurare na wannan gida mai albarka na shirin na karshen mako na gaida yan wadda da bukas a madadin kafa hassan barka ina gaida kowa da kowa a madadin malam kabiru makarantar malam bayanin ku fata da hiri assalamu alaikum shafin hausa na murya jamhuriyar musulunci ta da farko dai suna na usman mai dala bushari nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar yau na shigo wani fili mai tarin albarka da kira ta kamar haka da farko dai ina gaida babu iliya mai kanti da shayi garkin daura ba zan manta da sunu suna da tayi kuma mai aski ba da raka akwai shugaba raba mai aski akwai babaye gambo tuniya. ba zama manta da isu makeri madattai ba ba zama manta da abokina mamman shazali menisu ba akwai hassan abubakar wanda yake garin duka ba zama manta da abokina sani da'u alaska tun daga nan har garin tsakan birnin akwai kuma eh, udu mamadu tatkori ba zama manta da kuma eh, muhammadu dan mutanen bare bare wanda yake birnin yamai ba zama manta da Mamalmu malama ramatu wanda take bayarwa a birnin yamai akwai hadabi mai kwamfuta mai yamma ba zama manta da kwamar ahmed bajoga akwai malam ibrahim mai wankin kula wanda ke tarayyar najeriya ta zama ta da yata tuwan Usaini Abdullahi da ke shiga tarayyar Najeriya akwai yana babaye laka garin Bushiri akwai abokin Siraji Isije garin Bushiri da ƙarshe nake cewa ina gaida dukkan wanda basu ji na ambata sunayen su ba da ma ma'aikatan wannan sashi mai tarin albarka sunana Usaini Mai Dala Bushiri nan gabasawa jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar. Assalamu alaikum rediyon Iran rediyon Musulunci yau ga shirye shirye karshen mako Juma'a Juma'a ta babbar rana mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin mai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin Kantagar Hanga ina gaida baba na tsoho mai albarka ina gaida kanwata Maryamu Kwadibar ina gaida Sade Sa'idu Daura mai shayi garkin Daura ina gaida dan bare bari Muhammad dan bare bari ta gaida Nasir rediyon ina ne nan ya mai ko ina gaida malam kabiru dan gulbi maradi makarantar malam abba ina gaida babban yaya ta birnin kanta ina gaida kowa da kowa wanda suke cikin gurin Inna maza da mata yara da manya wai ina bata gama a gadas ta ɓace ina gaida mutanen a ina mai gaida mutanen tawa na zandar na yamai na diva na nigeria duka ina gaida ku assalamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio iran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daga ya mai niger bugu da kari maji na masu kira da shurare na afirka muna cikin karshen mako na farko dai akwai shugaban namu baba tsoho mai albarka akwai alhaji amman tari akwai lawal ando akwai musa malam akwai abokina na kai na dan wulo ibrahim gadon gaya dan wulo akwai a sarkin aiki dinna kasa akwai kabiru sule dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga nasar dubin gaisuwa da fata alheri zuwa ga kabiru usman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci radio iraq na farko dai ka ta yan magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ulun yamai yau jama'a kun ba mu lokaci mu gaida yan uwa da abokan arziki kwamiti masu kira da saurare reshen duk inda suke inda suke ina gaishe su ba da cewa wanga nauna wanga ba nauna duk nauna ina gaida kowa da kowa ba da ban haka shugaban tahiya hassan barka ina gaishe ka ina gaida mataimakin ka alkasun baban liman assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta hira da farko dai suna na abdullahi telaro na ganin mutuncin ma daga dan malam jihar maradi malam hasan barka muna godiya da kuke bamu dama mana a addu'a albarkacin bakin mu dangance da an zo karshen mako da kuke bamu dama mana gaishe da yan uwa da abokan arziki zan yi amfani da wannan dama isar da gaisuwa ta zuwa gare ka kai kan kuma gabatar da wannan shiri jagoran wannan gida Malam Hassan barka ina maka barka da safiya da fata an waya safiyar Juma'a cikin usul lafiya ina maka fatan alheri da kai da iyalin gidan naka. Yanzu na ta musamman zuwa ga Kabiru Gabiru Sule Usman tun daga nan har birnin da magaran ina mishi fatan alheri. Akwai Malam Ibrahim Shushana garin Kasagi na mishi fatan alheri akwai tsohon Isa mai albarka tun daga nan har babban birnin Yamai. Akwai Usman Bilal tun daga nan har birnin Agadez ina mishi fatan alheri. eh akwai malam samun haske dan mata limanci nan birnin maraɗi unguwar limanci alheri allah ya kai mishi kan iyalin gidan nashi akwai ibrahim gadon kaya dan walhu kwankwaran dam na mishi fata na alkhairi akwai murtala majini dangwani yanzu na ta musamman zuwa gare shi nan radio garkuwa akwai abokina abdullahi musa radio garkuwa ina mishi barka da safiya da fatan ya waye safiya cikin koshin lafiya eh ta musamman ta musamman zuwa ga malam iliya mai kanti da shayi garkin daura shugaba ila mai kanti da ya shayi garkin da ana mashi fatan alkhairi akwai muhammad dan bari gari assalamu alaikum ka gidan rediyon musulunci don da kun ka mu hali dai mu dan gaise gaishe to muna ina gaida tso mai albarka ina gaida dan diga ne mai kasta ba ina gaida dan bozu ina gaida ramatu shan baruwa mai magana dai shi mai yaƙi kuka gobe kwaminin sanam ina ba da gaisuwa ga waɗannan waɗanda kuma nin manta da su kuma duk ina gaida su eh madalla to masu sauraro da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka agarsu na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. inda cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun tsokacin da jaridar the guardian ta ƙasar birtaniya ta yi kan kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa ta ƙasar sudan da cewa wani abu ne da aka saba gani a matsayin tashin hankali da ni suno suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. an daɗe ana sa ran kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir wanda rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ta aikata ya biyo bayan wani tsari da aka saba gani a sudan da sauran ƙasashen afirka kamar rwanda da liberia inda ake aikata kisan gilla kan wasu ƙabilu inda masu aikata laifin ke rubuta nasu ayyukan ta'addancin an lura da wannan a cikin wani rahoto da jaridar the guardian ta birtaniya ta buga wanda carlos murphy da rachel savage ka rubuta sun nuna cewa a shekara ta 2023 an kashe kimanin fararen hula 15,000 galibinsu daga kabilar musalit da ba larabawa ba a aljanina babban birnin jihar yammacin darfur da dakarun kai daukin gaggawa da kungiyoyin sa kai da ke kawance da su da suka kwace iko da birnin marubutan sun lura cewa mayakan sun yi wa aljani na ƙawanya suna kona gidaje da sansanonin 'yan gudun hijira gaba daya. a watan afrilun shekara ta 2025 dakarun kai daukin gaggawa sun kashe fararen hula sama da 1,500 a cikin sa'o'i 72 a cikin sansanin 'yan gudun hijira na zamzam gudu da alfashir wannan ya haifar da ƙaura na dubban fararen hula yayin da da yawa suka ɓace rahoton ya bayyana cewa kungiyoyin agaji da masu sa ido na kasashen duniya sun yi gargadi game da zubar da jini da ke tafe watanni goma sha takwas da suka gabata suna masu lura da cewa binciken bai mayar da hankali kan ko kisan gillan zai faru ba ko a'a sai dai idan zai faru to yaushe ne duk da haka marubutan sun yi jayayyar cewa al'ummar duniya ba ta ɗauki matakin hanawa ba kuma gargaɗin ya kasance kawai tsari ba tare da aiwatarwa na gaske ba ko ta hanyar kakaba takunkumi ko matsin lamba na siyasa na gaske rahoton ya yi nuni da cewa yakin basasa a sudan wanda ya samo asali daga rikicin iko tsakanin rundunar sojoji ta yau da kullum ƙarƙashin jagorancin laftanar general abdul fatah al-burhan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙungiyar rapid support forces wacce ta zama ƙungiyar 'yan tawaye ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan da kalu wanda aka fi sani da hamidati rikicin ya raba mutane miliyan goma sha uku da muhallinsu kafin cikan shekaru biyu da bullarsa rabin waɗannan mutane da aka kora suna cikin gaggawar buƙatar taimakon abinci wanda hakan ya sa rikicin ya zama ɗaya daga cikin bala'o'in jin ƙai mafi muni a duniya a yau rahoton ya kara da cewa abin mamaki ne yadda sojojin sudan da kansu duk da cewa a karamin mataki suka maimaita ɗabi'ar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces ta gaza kare fararen hula da kuma barin su cikin haɗarin kisa sojojin sun riga sun janye daga birane kamar alfashir da aljanaina inda suka bar jama'a ga hukumarsu wanda hakan ya sauƙaƙa kisan gillar jama'a sace-sace da sace jama'a domin tilasta musu zama 'yan ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa marubutan sun jaddada cewa rundunar rafi support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suna amfani da faifai na bidiyo a matsayin kayan aikin yakin ƙwaƙwalwa, yayin da kwararru da masu sharhi suka yi amfani da hotunan tauraron ɗan adam da hotunan adana bayanai don tabbatar da kisan gillar jama'a a asibitoci unguwannin zama da sansanonin 'yan gudun hijira rashin sadarwa ya sa kiyasta adadin waɗanda abin ya shafa ya zama da wahala ganin cewa kimanin mutane 260 suna cikin alfashir lokacin da ta faɗi ƙarƙashin ikon rapid support forces wanda 'yan gudun hijira sama da dubu talatin da biyar daga yankunan da suke kewaye marubutan sun kuma ambato kwararru suna cewa dakatar da rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa na bukatar daukan matakin matsin lamba daga kasashen duniya musamman waɗanda suke tallafa musu suna baiwa kungiyar ta rapid support forces makamai da tallafin kayan aiki a daidai lokacin da kasashen duniya ciki har da amurka ba su iya daukar mataki ba sai su fitar da sukar da bata da amfani Koritz da Rachel sun kammala rahotonsu da cewa abin da ya faru a alfashir a yau yana nuna sake gazawar tashin hankali da aka saba gani a Sudan tare da rashin daukan mataki a fili na al'ummar duniya da rundunar da kanta take maimaita halayen rundunar Rapid Support Forces wanda hakan ya sa fararen hula suka fi fuskantar barazanar kisa kuma ya tabbatar da cewa waɗannan kisan gilla an riga an yi tsammanin sa tun a baya rahotanni sun bayyana cewa yanayi mai wahalar gaske da ɗaruruwan iyalai da suka kaura daga alfashir zuwa addabba a jihar arewa za su shiga zai fi daga hankali a rikicin da ya faru a alfashir yayin da ake ci gaba da fafatawa da kuma rundunar kai daukin gaggawa ke kula da alfashin babban birnin jihar darfur ta arewa ɗaruruwan iyalai 'yan sudan an tilasta musu barin gidajensu da yankunansu suna neman mafaka a wurare mafi aminci duk da haka suna fuskantar mawuyacin hali da kuma mawuyacin hali na jin kai wakilin gidan talabijin na aljazira a sudan usama said ahmad ya ruwaito halin da mutanen da suka rasa matsugunansu ke ciki a wani wurin jira a birnin addabba ke jihar arewa kimarar aljazira ta ɗauki hotunan mutanen da suka rasa matsugunansu ciki har da yara da mata suna fuskantar mawuyacin hali bayan tafiyar mako guda a halin yanzu addabba tana ba da mafaka ga mutane sama da dubu arba'in da suka rasa matsugunansu daga yankunan darfur da kordofan ta yammacin sudan gwamnatin yankin tana sa ran kwararren mutane da suka rasa matsugunansu cikin sa'o'i masu zuwa bayan kwace alfashin da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi Ruwan iyalai sun riga sun isa a dabba bayan sun samu nasarar tserewa daga alfashir a lokacin da ake killace da su da kuma karuwar fada wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa ana sa ran karin samun wasu tagogi da za su isa cikin kwanaki masu zuwa iyalai tsakanin goma zuwa ashirin suna isa kowace rana zuwa birnin addabba bayan sun yi tafiyan ɗaruruwan kilomita kuma sun fuskanci matsaloli masu yawa a lokacin da suke gudun hijira kamar yadda aka rubuta a cikin wani rahoto na aljazeera hukumar kula da ba da agajin gaggawa a jihar arewa ta ce tana ci gaba da shirye-shirye tare da wasu abokan hulɗa don samar da kayan masarufi ga mutanen da suka rasa tsugunansu a yanzu kuma waɗanda ake sa ran za su isa birnin na addabba a kowace rana an kuma kafa sansanonin 'yan gudun hijira a wurare daban-daban don tsugunar da wasu daga cikinsu duk da taimakon da wasu ƙungiyoyin yankin suka bayar ga waɗanda suka rasa tsugunansu rahoton Aljazeera ya ci gaba da cewa har yanzu akwai buƙatar ƙarin taimako na gaggawa idan aka yi la'akari da mawuyacin halin jin kai da 'yan gudun hijira suke ciki abin lura shine cewa rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta kwace iko da birnin alfashir a ranar lahadin da ta gabata wanda ya kasance sansanin karshe na sojojin sudan a yankin darfur rahotanni sun bayyana game da kisan gillar da dakarun kai daukin gaggawa suka yi wa fararen hula wanda ya haifar da koran dubban iyalai zuwa yankuna mafi aminci a arewa da yammacin darfur dubban fararen hula ne suka rasa matsugunansu daga alfashin tun ranar lahadin da ta gabata saboda fada kuma da yawa daga cikinsu sun nufi birnin tawila mai nisan kilomita 70 wanda ya riga ya ba da mafaka ga kimanin mutane 650 da suka rasa matsugunansu a cewar kiyasin majalisar ɗinkin duniya a gefe guda kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun amince da aikata laifuka a alfashir yayin da ake ci gaba da samun kwararan mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon faɗan da ake yi tsakanin rundunar rapid support forces da dakarun kai daukin gaggawa da sojojin sudan alfashir gwamnan darfur mini minawi ya tabbatar da cewa za a yi adalci ga keta haddi da waɗanda ake kira masu laifi suka aikata kuma yi tsawon lokaci da za a ɗauka a nasu ɓangaren kakakin rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ya bayyana cewa rundunarsa ba ta musanta cewa wasu daga cikin mambobinta sun aikata ke haddi. amma waɗannan ayyuka ba sa wakiltar rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa gaba ɗaya a nata ɓangaren gwamnatin sudan ta sanar da hukumomin ƙasa da ƙasa game da ayyukan ta'addancin da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata kan fararen hula gwamnatin sudan ta bayyana cewa ta sanar da babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa game da mummunan ta'addanci da ke ta haddi da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata a alfashir arewacin darfur da bara da kuma arewacin kurdufan a cewar kamfanin dillancin labarai na sudan suna wakilin dindindin na sudan a geneva hassan hamid hassan ya yi wa jami'an babban kwamishinan bayani game da mummunan laifuka da rapid support forces suka aikata daga ranar 26 ga watan oktoba zuwa yanzu a cikin alfashir da kewaye jami'in na sudan ya nuna cewa rashin son daukar mataki mai tsauri kan kungiyar rapid support forces bayan barkewar tawayenta akan na kawar da ido ga masu daukar nauyinsu da kuma samar da makamai da kayan aikin soji ga mayakan 'yan tawayen sudan ya bai wa 'yan bindiga damar aikata duk waɗannan munanan ayyuka jami'in diflomasiyyar sudan ya yi nuni da cewa ƙungiyar rapid support forces ta aikata kisan gilla da aka yi wa fararen hula ciki har da marasa lafiya da ma'aikatan lafiya a cikin asibitin kula da mata na saudiya da ke alfashir ya kuma gabatar da cikakkun bayanai game da abin da ya bayyana a matsayin irin wannan take haƙƙi da rundunar rapid support forces ta aikata a birnin bara ke arewacin kurdufan yana mai tabbatar da cewa wannan ta'asar ta sake maimaituwa a kowace birni da 'yan bindiga suka mamaye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 Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.